kotun ta sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe da ke nan Kano. A yau dai ta kori ƙarar da ɗan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar NNPP mai mulkin Kano ya shigar a gaban kotun, a inda yake ƙalubalantar zaben Honorable Alasan Ado Doguwa da ya lashe zaben ɗan majalisar tarayya mai wakiltar tudun wada da doguwa a majalisar wakilan ƙasar nan. a lokacin da yake karanta hukuncin mai shari'a joseph lb olabi ya bayyana cewa mai gabatar da kara wato dan takarar jam'iyyar nnpp mai mulkin kano ya gaza gabatarwa da kotun kwararan hujjoji na shari'a waɗanda za su tabbatarwa da kotun cewa zaben alasan ado doguwa da yake kalubalanta an tafka ba daidai ba a ciki mai kara dai ya gabatar da shaidu ashirin da ɗaya waɗanda suke da cewar zaben dan majalisar da aka yi an tafka maguɗi da kuma hatsaniya al'amarin da ya sanya shi garzayowa kotun domin dai shaida kotun hakikanin abin da ya faru a inda kotun ke cewa a karo na biyu kuwa shaidu talatin da biyun da mai kara ya gabatar a kotun ba su gamsar da kotun abin da mai kara ke da awa ba alkalin dai ya bayyana cewa ya yi mamakin yadda shaidun da aka gabatar a kotun ke da awa cewa ba a yi zaɓe sahihi ba to amma dai sun gaza gamsar da kotu hakikanin abin da ya faru da kwararan hujjoji na shari'a a don haka ne ma mai shari'a daga ƙarshe ke cewa cewa tun da dai wanda ya yi kara ya gaza gamsar da kotu da ƙwararan hujjoji na tuhumar da yake yi wa shi alasan ado doguwa a ƙarshe dai kotun ta yi watsi da wannan ƙara tare da tabbatar da alasan ado doguwa a matsayin wanda ya lashe zaben dan majalisar na tarayya da ke wakiltar ƙaramar hukumar tudun wadar da doguwa to sai dai lauyan alasan ado doguwa ya bayyana cewa dama dai sun san hakan za ta faru domin kuwa masu ƙara ba su da wasu kwararan hujjoji akan abin da suke da'awa Abdullahi Adamu Fage, jam'iyyar APC. Eh. so kamar yadda kuka gani dai kusan tun karfe tara kotun nan ta zauna sai yanzu aka gama hukuncin nan ba wani abu da kotun nan ta bari ba ta yi bayani a kan shi ba hmm. duka issues da suka yi rezin kotun nan da ta dauka ɗaya bayan ɗaya da kuma shaidun da suka kawo kusan guda talatin ba wanda ba ta yi magana a kan shi ba kuma ta yi analyzing ta nuna cewa gaba ɗaya shaidun nan nasu ba wanda ya tsaya hmm. dangane da cewa su suka ci zaɓe da mafi halattattun ƙuri'u hmm. haka kuma dangane da cewa suna ganin akwai rashin bin ƙa'ida na zaɓe da kuma abubuwan da aka yi da ba daidai ba kotu ta tabbatarwa wannan abin da ya faru yau cewa lallai duk abin da za a yi na bin ka'ida an bi wajen gabatar da wannan zaben sannan bangaren da suke cewa akwai obabotin akwai arin gizon kuri'u nan ma kotun ta bi ɗaya bayan ɗaya ta tabbatar ba haka ake tabbatar da akwai arin gizan kuri'u ba tun da shaidu da takardu da muka gabatar shaidunsu da kansu suka rinka in suka aka yi lissafin sai ya nuna cewa babu misali ka ce akwai botin da ƙuri'a biyar in kai lissafin ƙuri'un duka da aka kada sauran jam'iyyu da kuma wadda aka yi rejectin wato ƙuri'ar da aka yi watsi da ita sai ka ga da kansu shaidun sun nuna cewa ba wani overvoting ba a rinjiru shaidun su da kansu. Shi ma da yake ƙarin haske lauyan mai ƙara ya bayyana cewa za su nazarci hukuncin tare da ɗaukan mataki na gaba. Sunana Barisan na Shafa. Ne lauyan. mu ne daga ba nan gwan gida na asoshe eh, wanda suke karkashin chief awobolo Lawyan nnpp na aya commander yushe wanda suka kawo kara gaban wannan kotu je kararrake na zabe kara ka shiga da farko zaben da aka yi na doguwa tudun guda na majalisar tarayya hayyana shi wanda yake kan kujera yanzu shi honorable alasan doguwa da aka yi ba mu yarda da hayyana shi da hukumar zabe ta yi ba don aka dan ba bi dokokin zabe ba kafin hayyana shi karin da muka kawo gaban kotu kenan to ga kotu ta ta kammala wannan abin da kotu ta yi nata ya ta karanta hukunci mu kuma sai mun gan kofi na shara na hukunci da aka yi mu ma mun karanta mun ga abubuwa da ya kamata mu yi amma dai gaskiya hukunci bata mana dadi ba yadda muka so ba eh, abinda za mu yi za ku ji ko yaushe in muka samu kofi shara abinda za mu yi za ku ji Allah ya yi